jin ya ce akwai wata magana ya sa amma nutsuwa ta sa da ido a zuciya sai sa musu albarka take yi Dr. musaf ya fara magana kan na kasa saboda gani yake kamar yayi mata laifi. Ina mai neman alfarma da ki yafe min. Na shiga hurumin na shiga hurumin ki da nai duk da ban san ko waye ko ba. Na fara da neman yafiya amma ta yi jin tana mai tunanin me dalilin Dokta na neman yafiyarta ta tabbatar da ko me zai mata ko da menene za ta iya yafe mishi saboda taimakon da ya yi mata na yafe maka koma ma menene amma dan Allah ina jika ta almuguri'a ta kare shi maganar zuciya far rauni sai a take Allah ya sa ba wani abu ne ya samu almuguri'a ba mutsab ke neman yafiyar ta akan hakan Dr. Mutsab ya ci gaba da magana kansa na kasa tana nan cikin aminci bayan mun kawo ki America na dawo Najeriya na haɗa auren jikarki da abokina Abdul Jalal AA Saraki. Jin abin da Dr. Mutsab ya ce, ya mummunar haifar ma da amma faduwar gaba. A fili ta maimaita aure, almukuri a akai ma aure, amma ta shiga tunani-tunani. A zatanta ai yarinyar bata isa aure ba, saboda karama ce sosai. Bai ci a ce ta iya ɗaukar ɗa namiji ba. Dr. Mutsab ya dago ya kalle ta, ya hango tashin hankali akan fuskar amma, don haka ya kara kwantar da murya ya ci gaba da magana. Ki kwantar da hankalinki mama, wallahi ba zan iya cutar da ku ba abokina ma da ta aura san ba a zalimi bane tare muka yi karatu na san shi na san gidan iyayensa amma ta ji zuciyarta ta dan natsa jin kalaman Dr. mutsa ta kara aminta da su mutanen kirki ne ganin ta dan ta dan nutsu yasa Dr. ci gaba da magana cikin hankali mun hada auren nan ne ba dan mu cuce mu cuce ta ba wallahi sai dai taimakon rayuka daga cikin hatsari domin muna hango nasara a yin auren don na fahimci ita yarinya mace ce ta gari wanda duk namiji zai so samun ta ga hakuri dokta ya dan dagata yana kallon reaction din amma wanda ta kara nutsuwa tana kallon dokta haɗi da nazarin kalamansa a cikin brain dinta, na mai hankali da tunani haɗi da fahimta dokta ya ci gaba da cewa abokina abdul jalal mutumin kirki ne sai dai bai dace ba bai dace da mace ba wanda ta yi sanadin raba shi da iyayensa ta raba shi da kowa nashi na duniya ni ma ta raba ni da shi sai dan karfin kaddarar aurensa da almukuri'a da ke ta hannuna ya hana shi nesan tata nesan tata yadda ake so a kullum cikin damuwa da bakin cikin halin da Abdul yake ciki nake kwana nake da tashi da damuwa daga haka muka kulle da wazirin mahaifinsa kasancewar mahaifinsa sarki ne wazirin wazirin Ismail shi ma yana cikin damuwa sanadin damuwar da iyayen Abdul suke ciki musamman ma mahaifiyarsa da damuwar yadda aka raba ta da ɗanta ta taba ta ainin a kullum cikin shawara muke ni da waziri Ismail muna nema ma iyalan na Abdul mafita amma abu ya ci tira har aka kwana har aka kwashi shekara goma yana tare da wannan muguwar matar tashi sai daga bisani na ga almukuri a asibiti na na same ta na ce ta zo office ɗina suka zo ita da nurses mami na gaya mata zan taimake ta a kai ki kasar waje amma da sharaɗin sai dai ta aure abokina Abdul Jalal sannan ni kuma zan taimaka muku ba tare da bata lokaci ba almukuri ta ce ta amince saboda taimakon lafiyarki da nace zan yi dan na fahimci tana tsananin kaunarki ainun a ranar da ta ce ta amince na samu Ahmad ma'aikacin Abdul Jalal na hannun damansa da waziri na gaya musu bukata ta akan haɗa almakuri'a ta Abdul aure waziri ya tambaye ni me dalili na na yin hakan na sanar da shi ina hango nasarar da zai sa insha Allah hankalin Abdul ya dawo jikinsa har ya koma ga iyayensa kuma ya zama mutum tamkar kowane ɗa namiji na gaggaya wa waziri dalilai na masu karfi ya aminta a satin da aka fitar da ke kasar amerika domin samun lafiyar ki muka dawo gida Najeriya bayan an daura auren a ƙasa mai tsarki muka yi shawarar yadda za a yi almukuri'a ta tare a gidan Abdul ba tare da matarsa da shi kansa sun san cewa ita ɗin matar shi bace ba nan Ahmad ma'aikacin Abdul ya kawo shawarar ta je a matsayin mai aiki nace ta yaya Ahmad ya ce ta hannun mai kawo musu aiki ta hannun mai kawo aiki ta hannun mai kawo musu aiki gidan mai suna Hajiya Kande ba ɓata lokaci Ahmad ya bani lambar Kande na haɗa ta da Nurses Mami na ce ta gaya mata kaf gaskiyar lamarinmu akan zuwan almukuri a gidan Abdul amma ta ɓoye mata cewa da sa hannuna a ciki ta nuna mata cewa ita ma wata take ma aiki Nurses Mami bata sha wahala ba akan Hajiya Kande kasancewar ta mayar kuɗi. Aka shirya mata komai ta je ta kai yarinyar gidan Abdul muka yi nasara kuma matar shi ta ɗauke ta a matsayin mai aikin gidan. Ba mu bari haka ba muka sa kande ta samu CID a gidan saboda ta dinka fadar komai da ke gudana alhamdulillah aka kai ta almuguri cikin nasarar ubangiji komai ya fara settling ga Abdul domin nutsuwarsa ta dawo gare sa sai dai har zuwa yanzu Abdul bai san aure ne tsakaninsa da almuguri ba har yanzu akwai asiri mai karfi a kansa wanda ba zai bar shi ya auri almuguri ba sai dai yayi ta cewa bai da yadda zai yi amma kuma yana son yarinyar Sanda da yayi mata ma bai taba yi wa wata halitta a duniya irinsa ba wallahi tallahi sannan ya kusance ta har ma ya samu ciki na farko da ita ya zube yanzu haka akwai ciki na biyu a jikinta wanda nake da tabbacin ta kusa haifar sama zuwa yanzu ina neman yafiya a karo na biyu mama duk da ya faɗa cikin sanyin murya bayan ya karasa bata labarin ya nisa amma ma nisawa ta yi ta matukar tausayawa a labarin da Dr. Mutsaf ya bata na Abdul Jalal. Idanuwanta suka ciko da kwalla. Ta san da zafi ka yi fada da cikinka, amma a raba ku da shi wata can mace da ta tsince shi a sama. Nan ta shiga tunanin a wani hali kuma ita almukuri'a take ciki a zamanta da wannan kishiyar tata azzalima da dokta ya gaya mata. Ba ku min komai ba, wallahi godiya ya dace na muku. Ni musulma ce ta gaske, na yadda da kaddara. duk abubuwan nan da suka faru rubutacciyar ubangiji ne sanadin hakan ne yasa kaddara ta rabo kaddara ta rabo mu daga kasar mu muka dawo wannan kasar moma dr musab da mami wato jarida suka hada baki cewa haka ne amma ta sauke numfashi ta ce yanzu ya ita jikartawa kuma shi din ya koma ga iyayensa Dr. musab ya ce alhamdulillah take tana cikin aminci insha Allahu bai koma ga iyayen nasa ba gaskiya amma ko haka ma alhamdulillah mama tunda yanzu shi abokin nawa ya dawo hayyacinsa ba kamar a farko ba sannan ga haifuwa ya samu a tare da almukuri'a abin da ba su taɓa samu ba da ita saudan mun gode mun gode dole mu ne za mu yi godiya ba ku ba mama amma ta jinjina kai haɗi da cewa a'a mu ma dole mu yi godiya mu ma ni alhamdulillah da warakar wannan bawan Allah da ta zo da ta zamo a gare mu Allah ya karo dimbin nasara duk suka amsa da amin duk ta ci gaba da magana mama ki kara kwantar da hankalinki insha Allah in kika gama warwarewa za mu koma Najeriya zan san dabarar da zan yi ku haɗu da almukuri'a insha Allah to mun har yanzu shi Abdul Jalal bai san ni na tsara komai ba shi yasa ba zai yi ko koma Najeriya ba ku haɗu farat ɗaya da garaje amma insha Allah zan yi kokarin hakan saboda ita ma na san tunaninta da hankalinta na kanki dan ma tun kafin ta je gidan na kwantar mata da hankali tare da ce mata zaki samu sauki insha Allah shi yasa na samu hankalinta ya kwanta amma ta ce ba komai wallahi Allah dai ya kare ta ya kuma ba su zaman lafiya ita da mijin nata ya karya mulkin zalunci dan alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk suka amsa da amin Nurses Mami ta kalli dokta, ta kalli amma yayin da ɗakin ya ɗauki shiru kowa da abin da yake sakawa da warwarewa a zuciyarsa. Mama ki bamu labarin ku. Muna son mu san kuma suwaye cewar Nurses Mami. Dokta Mutsaf ya ɗago ya kalli Mami. Shi ma yana da bukatar hakan, amma bai so ya takura mata don ma ya fahimci tana da fahimta sosai. Sannan da gani tana da ilimin addini ga hankali wadatacce. Don ko da ilimi sai da hankali. amma ta sauke ajiyar zuciya san bata san tunano rayuwarsu kwata-kwata Dr. Mutsab ya tsira ta da ido yanda ta yi shiru ya bashi tabbacin akwai mummunar kaddara a cikin labarin nasu mama muna so mu san waye ku saboda yanzu an zama daya ki daure ki ba mu labarin ku amma ta ja ajiyar zuciya haɗi da yin jimu ta ce haka ne mu cikakkun haifaffun 'yan Saudi 'yan Sudan ne iyayenmu da kakanninmu duk 'yan Sudan ne sai kuma amma ta yi shiru Dr. Mutsaf ya amshe da yawwa almakuri a ta sanar da mu haka ni da nurses ta ce mana ko 'yan Sudan ne sai dai ba mu sanya kai kuka zo Najeriya ba ba da sanar da mu haka ba sannan haka aka haifi almakuri'a da bebanci amma ta daga masa kai alamar e haɗi da ci gaba da basu labari mahaifiyarmu mu uku suka haifa a duniya ni ce babba sai kanwata Faɗima, sai kanina Aliyu Haidar kuna fahimtar Hausa na sosai kuwa amma ta dakata da labarin da tambayar su saboda Hausar ta kwata-kwata ba ta fita yanda su suke Hausa Dr. Mutsab da Mami suka amsa da a'a lokaci guda amma ta yi ajiyar zuciya kana ta ci gaba da labari Amin suka amsa mata da AA eh, eh, lokaci guda amma ta yi ajiyar zuciya tana ci gaba da ba da labari mu uku iyayenmu suka haifa suka rasu tun muna kanana suka bar ni da kannena ni na rike su kasancewar iyayenmu na da tsananin arziki san ba mu nemi komai mun rasa ba mun yi karatun arabic da na boko kana na zo na yi aure wani balarabe dan makka na haifi ɗana namiji mai suna khalid daga nan ban kara haifuwa ba har ɗana ya yi shi har ɗana ya yi wato shekara takwas kana kan wata ta yi aure haifuwar farko ta haifi ɗiya mace ummu kultum gun haifar Ummu Kultum yar uwata ta rasu ya kasance ni na rike Ummu Kultum bamu da kowa kaf kakanni da iyaye duk sun rasu da Ummu Kultum ta girma na hada su aure da Khalid wanda ya tashi da kwazon neman na kanshi yayi arziki na fitar hankali kani na Haidar ya zama shi karatun da yayi ya tashi a banza ya fada harkar shaye-shaye duk sati sai yayi cin sai ya ce min bai da kuɗi na bashi to da yazo ya ga ɗana Allah ya ɗaga shi ya yi kuɗi na fitar hankali Shi kenan kullum sai ya zo ya ce in bashi kuɗi sai in bashi wata rana da ya zo gidana a buge ya ce na bashi kuɗi na ki bashi na sa masu gadi suka fita da shi sai zagi na yake yi saboda na ki shi kuɗi daga haka ya kullace ni ya daina ko zuwa ya tambaye ni kuɗi abinka da jini sai dai ni nake aika masa da kuɗi time to time san baya amsa sai na kyale shi kafin mu ankare ya zama babban dan ta'adda wanda kapsudan suka sani amma ni sam ban damu ba sai rayuwata nake cikin iyalaina ina mahaidar addu'a da kaddarar da ta same sa domin komai rubutacce ne daga sarkin da baya kuskure ko da na damu ban isa in canza wa haidar kaddararsa ba muna ta rayuwa da iyalaina har Allah ya ba mu ummu kultum har Allah ya ba ummu kultum ciki ta tashi haifuwa ta haifi almukuri'a yarinya mai tsananin kyau ana haifuwarta na sa mata Almakuri'a. da ta kai sabon mod muka fahimci akwai matsala a harshen ta, domin ko gwarance ba ta yi har ta kai wata tara ba ta in ba ta mm, mm, sai dai kullum bakin gum tana kallon kowa da ido kawai muka nemi magani tun a wancan lokacin amma sam ba a dace ba wani malami ya taɓa shaida mun isko kai ne suka shige ta tun tana ciki kuma ya ce duk maganin da za mu yi wahalar banza za mu ba za mu ci nasara ba amma ya shaida mana akwai ranar da bakinta zai buɗe tas ranar da ɗaya daga cikin iskokan da ke kanta ta fita wato ita wanda take bebiyar kenan da muka ji haka muka fawwalawa Allah muka ci gaba da rayuwa cikin yadda cikin yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau da almukuri'a ta yi wanya iyayenta suka rasu duka ta hanyar hatsarin jirgin sama za su je ibada kasa mai tsarki da almukuri'a suka yi hatsarin amma sam ita ba abin da ya same ta a gefe ma aka same ta kwance ko kurjewa ba ta yi ba aka kawo min gawawwakin na aka musu wanka aka kai su makwancinsu na ɗauki kaddara na yi musu fatan samun kwanciyar hankali a makwancinsu na gaskiya muka ci gaba da rayuwa a katafaren gidanmu har almukuri'a ta kai shekara takwas duk da tana zuwa makarantar islamiyya da boko tun a shekara takwas ta yi saukar alkur'ani mai girma kasancewarta mai tsananin hazaƙa tana da shekara tara ta gama primary school saboda ƙwazonta da hazaƙarta a lokacin duk muna cikin daula saboda mahaifiya saboda mahaifinta ya bar dukiya da gidaje da har mu mutu ba za mu yi talauci ba insha Allahu a haka har almukuri'a ta kai shekara sha biyu zuwa lokacin ta gama jesus tana shiga ss1 na fara fuskantar barazana a gurin kanina haidar wanda zuwa yanzu ya kara shahara ya zama babban dan daban da kaf kasarmu ke kara tsoronsa ko hukuma ba ta ja da shi ya rinka yi min barazana kan in ban kawo masa kaf dukiyar da mahaifin almukuri'a ya bari ba zai kashe mu ni da almukuri a duka sai na ji tsoro na kwashe rabi na kai masa muka samu ya shafa mana lafiya almukuri ta ci gaba da karatunta cikin gata a jirgin sama ma ake kai da school saboda tsabar dukiya da ubanta ke da shi tun tana da shekara sha biyu ta iya komai na girki saboda na koya mata ta iya komai kwarai ga ilimi ga ga ilimi ga kumari tana SS2 ta zana jarabawar fita zuwa makarantar gaba kwatsan muna zaune a gidanmu sai ga Haidar da mukarrabansa ya nuna mu ka zai kashe ni ya rinka zagina na wai na masa karya na bashi dukiya kaɗan don haka yanzu zai kwashe komai da Khalid ya bari a doron duniya ai kuwa hakan yi ya kwace komai ya sa aka jefa mu a jirgi aka kawo mu Najeriya garin Abuja to ba mu san kowa ba a Abuja don haka muka fara bara Ta man tintini ina da blood cancer amma abin bai yi kamari ba sai da muka zo Najeriya saboda bani da yadda zan yi in sha maganin ciwon ya zama na abinci ma da kyar muke samu mu ci sai mun yi bara kayan jikinmu ma sai mun yi bara muke samu muna barar na fara matsanancin ciwo gashi ba mu da ba mu da koda ɗaki a titi muke kwana a bakin hanya tun ina iya tashi har ya zo ba na iya tashi kaf jigilata almukuri ake yi wanda maza ke ta kawo mata hari da iskanci amma ina ina amma ina ta kaffa-kaffa. ita ma tana ta kaffa-kaffa da mutuncinta tun ina sanin inda kaina yake har ya zamana ban gane mutane sosai saboda ciwo da ya fara cin na ana haka wani bawan Allah ya zo ba mu bara ya ga halin da muke ciki ya ɗauke mu a motar sai kawo mu asibitin ka, aka duba ni aka ga abin da ke damuna ya ce zai biya kuɗin komai amma sai almukuri a ta yadda ya tare da ita ni kuma na ce in ta amince wani ya yi amfani da ita ba mijin aurenta ba Allah ya isa ban yafe mata ba ir ta yadda da mutumin ganin hakan ya sa shi kin taimakon mu saboda bai samu abin da yake so ba to kun ji yadda labari na ya kasance mun yi rayuwar kaskanci a kasar Najeriya bayan da gatan mu duk haidar ne ya jefa mu a wannan kaddarar da kuma komai rubutacce ne ni da ubangiji sai dai in ce alhamdulillah kawai amma mun sha wahala kuma mun ga rayuwa kuma na haɗu da jarabawar ciwo iri-iri but alhamdulillah amma ta kare shi maganar ta idanuwanta duk sun yi jage-jage da kwalla tana jinjina wa kaddarar su duk da ta san akwai kaddarar da ta fita su amma kowane tsuntsu kukan gidansa ya sani duk ta Mutsaf da jarida duk sai da suka zub da kwalla da labarin da amma ta ba su sun tausaya musu ainun mutum mugun ya ce amma a ce kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya ya jefa ka a masifa duk da ya faɗa yana mai ci gaba da kwalla amma kwallar amma ma kwallar take ta kasa cewa komai a haka ma bata fayyace musu komai ba saboda rike sirrinta amma kanin nata sai da ya so mata fyaɗe har tsawon 5 times da kyar ta shallakewa kaidinsa haka ya so ya ma almukuri a fyaɗe kusan 4 times ita ma amma Allah duk ya tsare su ran ya dade a yanzu da na kusa da kai ake cutarka duk duniya babu mai kin ci gabanka kamar makusancinka duniyar ce kawai ta zo karshe zamanin nan za ka haifi ɗa ya kashe ka uwa edmond kana cikinta amma da ka fito duniya za ka rasa me za ka saka wa uwa sai ka ce za ka kashe ta ko ka ga ɗan uwa ko ka ga ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa ko ya kusance ta yaran yanzu ma wasu har iyayen nasu sha'awa suke basu ta hanyar saduwa wasu ma sai su nemi su haikewa iyayen da suka haife su saboda rayuwar dabbobi dr musab da ke kuka ya ce me muke nema a duniya duniya da ta riga ta kare me muke nema a cikinta mutuwa fa dole ce haka hisabi ma dole ne ko don haka ya kamata mu guji wannan ruɗin duniyar mu sassauta rayuwarmu lamarin duniya duk ta kare shi haɗi da fashewa da kuka mai tsanani zuciyoyin kowannensu ya kara rikicewa da tsoron Allah sai kwalla kawai suke yi Allah su Allah sarki wannan kenan garin Kaduna sai da Hajiya Saudi ta yi sati ɗaya cir a kwance a asibiti kana ta fara gane wanda yake kanta ta farfado kamar gaske sai kuma ta kara suma saboda zallar bala'in tashin hankalin da idanuwan da suka gani brain din ta ma cewa ta yi asibitin suka ga abu yafi fi karfin su dan haka suka yi mata transfer zuwa fofo a can aka samu ta samu kanta bayan ta yi kwana goma kwance kamar matacciya bata ma san wake kanta ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don da yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata kishiya kashi na 43 Dr. Mutsaf ya ce ba komai mama ki kwantar da hankalinki akwai wata magana kuma mama amma please ki fahimce ni wallahi ba cuta a zuciyata jin ya ce akwai wata magana yasa